duk da cewa an samu kwarekuren zaman lafiya a garuwa kamar su bama gamborun gala da diko da sauransu har yanzu akwai wuraren da babu cikakken tsaro da za a iya mai da wasu bayan allah garuruwansu kusan a iya cewa 'yan gudun hijira na cikin halin tsaka mai wuya ga yunwa da yanayin kunci da suke ciki saboda tsananin wahala da yunwa da ya addabi waɗannan 'yan gudun hijira yasa wasu daga cikinsu suka fito kan tituna na zanga-zangar neman a mai da su garuruwansu muhammad jibrin baga abinda muka fi so a rayuwarmu ma a mai da mu garinmu abincin abin ya fi wallahi mu yanzu abinci wannan ba yanzu da za a kawo motoci a ce za a mai da mu garin mu ba wallahi abinci su rike abincin su zaman lafiya a can a'a zaman lafiya yana gurin Allah ko ba gaskiya ba saboda abin da ana muna wannan ba da daɗi kullum wallahi sama da mutum goma za su mutu saboda yunwa to sai dai hukumomi sun ce suna bakin kokarin su wajen ganin an kyautata jin daɗin waɗannan bayan Allah sun ce ba za su yi garajen mai da su garuruwan su ba saboda rashin tsaro hajjiya ya bawa kolo ita ce shugabar hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno a wannan don ai ba za mu taba yadda ba shine gwamnati tana da abubuwan da ya kamata da ma talakokinta kuma abin da ya kamata da gwamnati za ta yi duk inda aka ce ba kwancin hankali akwai kashe-kashe akwai eh, ba za mu taba yadda mutane su ji a boko haram ya kashe su ba yayin da aka kwashe shekaru goma ana fama da wannan matsala ta tsaro wadda gwamnati da jami'an tsaro suke giranin cewa sun ci karfin mayakan ana samun hare-hare a sassan arewa maso gabashin najeriya kungiyoyi kamar su iswap da boko haram na cin su ba babbaka inda suke kai hare-hare tare da hallaka sojoji da fararen hula alhaji mustapha mai kano bai na jihar iko ya ce duk da nasarorin da ake samu na kwato yankuna daga hannun mayakan boko haram har yanzu akwai wuraren da ake fama da kalubalen tsaro eh, yanzu abin da sun fada sun fi karfin su kasa da loko gwamnati da suna hannun su sun riga sun kwashe to shine abin da suna fada su ce sun fi karfin su din amma har yanzu bisa da daji daji duk akwai boko haram ba zaka iya ka tafi wadansu yau ba lokaci damuna ba da kilomita kilomita goma cikin daji zaka shiga dole su zaka hadu da boko haram ko me yasa duk da ikirarin kare lagon mayakan suke ci gaba da kai hare-hare manjo janar abdulmalik bulama biyu shine babban kwamandan runduna ta bakwai mai yaki da yan ta'adda a shiyar arewa maso gabashin najeriya ya ce dole sai jama'a sun bai wa jami'an tsaro haɗin kai in ana so a kawo ƙarshen wannan matsala na tsaro ai dama ɗaya daga cikin abubuwan da har ya kai mu muna wannan lokaci shine rashin fahimtar jama'a gaba ki cewa wannan yakin ba kawai ta soja ba ba ba kawai ta gwamnati bane ta kunshi kowa da kowa ne kuma wannan ya tallafawa dina ba wai sai ka doki bindiga ka zo ka ka same ni mun tafi daji da kai ba ne kai kai yaki kai yaki tamfar kamar sojan da yake cikin masana tsaro na ganin yanayin da ake ciki a matsayin abin tashin hankali ne da ya kamata hukumomi su tashi tsaye matukar dai ba 'yan bindigar sun fi karfin rundunar haɗakar ƙasashen yankin ba biliyamin yusuf maiduguri arafai hausa